al'ummomin jamhuriyar Nijar ba su yarda aka bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da ɓallewa ko barazanar yin haka daga kotun duniya kamar irin yadda kasashen Rasha da Philippines suka yi bayan irin su Gambia da Afirka ta Kudu sun yage dukkan wata yarjejeniyar da ke hada su da kotun ta duniya kuma a cewar wani dan rajin farar a jamhuriyar Nijar cewa da Malam Habibu Mumuni memba kungiyar Sinan e kotun ta duniya wadda dai ake gani a halin yanzu bata cika adalci ba musamman wa 'yan afirka eh, wannan koti ganin muka mu ga namu nazari kamar kotu ce wadda ba ta cika adalci bisa ga sai waɗanda ya zamanto masu ƙanan ƙaramin yauni su ne saka walakantarsuwa idan mun gani akwai ɓannawar da an kai da yawa yanzu ya aka ɗauki eh, libi lokacin da an kai ataken libi ai kotun duniya tana nan kuma ta san sarkozy shi na an masabbabi wannan yakin gaban za ka halaka shi ai ya kamata yau a ce sarkozy shi na annan harko wanda za a kai a hukunta mai ba a yi mishi komi ma akwai george bush eh, ƙasa iraq an gani da ya yi suka tashi suka yi ta bambar iraq suka kashe sadam kan banza me aka yi musu su ba ya koyin ba me amma mu sai a dauki example ma gashi nan kusa kusa loran bo kasar shi ce kasar shi ce democracy ce akai ya zaka ya ce ya ci zabe wance ya ce bai ci ba an kawo so za su ka samai aka dauke shi aka kama shi yau aka yi an ce za a yi mai shari'a alarki shi ba wani kishin kai ba kenan aka diba kotu na ayyuta na saboda kawai mutanen ƙasa afirka ko in ce saboda waɗanda ba su da ƙari masu ƙarhi su kullum suna da gaskiya masu ƙarhi su ne abbasu da gaskiya su ma jama'a da dama a cikin ƙasar ta jamhuriyar nijar ra'ayoyinsu ya zo daidai da na waɗansu 'yan ƙungiyoyin farhula game da wannan kotun ta duniya inda su ma suke cewa ba su ga amfanin wannan kotun ba gaskiya eh, hitar ƙasashen afirka da cikin kotun duniya gaskiya sun san kyauta saboda rashin adalci da eh, ita kotun ta take musu tunda misali in ka ɗauki libya ko kuma itina yakin da an kai na iraq pardon wanda an kashe saddam hussein ne kuma sun kashe kadafi ga huta sun da siriya kuma an gaza hukumtar da wanda sun kai al'amari kenan sai dai mu talakawa afirka da yake ba mu san incin kan mu ba mu da aka nan aka hukunta suwa kamar misali in ka dauki su tsohon president na liberia charles taylor su bagbo wanda an ka kama da sauran ire idan su ba su yi kuwa duk yawanci yan afirka ne ko kuma yan latino america kenan wanda yake ba su da hali waɗanda sun kai ta daga cikin kotun duniya sun yi daidai rashin adalci ba an kawara shi ba tun daga su sadam sadam hussein an kai mai sheri an ce ga kaza ga kaza aka kai mishi hari har yanzu kasar shi bata zauna lahiya ba sannan ita duniya babu abin da ta yi ga waɗannan da sun ka tuhumunci wannan ba Allah har sun ka kashe shi gaban duniya duniya na gani har yanzu kasashen su basu zauna lahiya ba kuma duniya an samu ta ido babu wanda an ka hukunta kenan kaga zalunci ne nan kai ko shugaba da ka dan yi wani abu sai a ce kotun duniya na bi Afirka dai kama a kansu ne su suna yin kotun nasu turai akwai wa'anda suka yi toni biliya da bus ba abin da ba su yi ba a nan iraq kuma ba kira sunan su ba haka da aka kyale su kamar ba taba gani su ba mu kuma gaskiya ta mu ma afirka kananan kasashen nan gaskiya su ma su kauce musu su bar su ta a harkar su kane su gaskiya ba mu yadda ba in dai muna so mu dai talaka muna samu to su bar musu abin su in suna so a yi wani gyara a komo haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar